zauren mm. matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ce matasan tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A ci gaba da bitar da muke ta karshen shekara ta biyu mai bankwana za mu leƙa yankin Agadas na jamhuriyar Nijar inda wakilin Muhammad Mahmud ya tara matasa a zauren suka zanta kan matakan da hukumomi suka ɗauka na hana shigowar bakin haure yankin. inda wasu matasan ke amfani da damar wajen kutsawa ƙasashen Turai. Duk da matakin na da amfani, amma a lokaci guda matasan na buƙatar a sake duba batun ta hanyar sama matasan wata mafita da za ta rika sama musu hanyoyin kuɗin shiga da suka samu targaɗe a sanadiyar dokar a yankin. A wannan bitar, matashi Muhammad Agal ya duba hanyar mafita da za ta ceto tattalin arzikin Agadas a sanadiyar daina shigowar baƙin. BOA muryar Amerika yau mun zo da gaisuwa. Dashen Allah kuke kamar dai ciyawar nan ta kai nuwa. Hinan sama in ya ake neman ta su partenaire ne suke jiya suna neman abin. Sakamakon sakamakon na su OEM a'a su kowace shekara ce ake zuba musu mu kuma sai waɗanga 'yan cagogin da proje in sun te nema ga partner a ba su abin sannan ne za a bada a ba mu ne kenan kaga akwai bambanci da wanda wanga wara buka ce can ita kuma ga garanti ce tun da garanti ne duk shekara ana zuba musu wannan kudaden kenan ka gani shi yasa na ce sun fi mu jin daɗi mu ba mu jin daɗin komi cikin ta yagar ake kina shi muke kira magabata na namu mu ba mu sani ba ko su ake ba kuɗin kowa ne mu da ba mu sani ba wannan sani sai Allah amma ya kamata a diba a gani yanzu sama da shekara biyu ba a ba kowa komi ba mhm. yan caga suna nan wani in ka gani su ya baka tausayi akwai wanda wani ma ya haukace a cikin ta yadda ake saboda litarman ke yi wa kai ka kama kuɗi kuma yau an waye gari baka da komi mhm. kenan wannan abu yana iya taba ma kwallo ka har ya kai ma ka ce ma baka san me zaka yi ba mhm. akwai su bisa ta yadda ake yi ginin mu vraiment kiran da muke yi gwamnati diba wannan lamari a diba wannan lamari a gani ya za a yi ba wai su kaɗai ba bayawa a ce ba ya fi ɗan gari bai kamata mu sasa fa normal a ce ba ya fi ɗan gari wallahi abin da suke ci wallahi tallahi billahi lazi ya yi ɗan gari ba ya ce shi kamar abdulkarim ku ne matasa kuka shiga fi shiga cikin kangin kakani tun bayan da aka sa wannan dokar kamar yanzu menene gwamnati ya kamata ta yi nazari a kan shi don samun mafita ga matasa eh, to hamid ita kasan gwamnati uwa ce kuma uba duka muna ƙarƙashin doka ta gwamnati yau duk abin da za ka yi akwai dokoki da gwamnati ta hudu kana da akwai dokoki da za ka bi kai na da inci to cikin incin nan ya kamata ita gwamnati ta yi tunani menene doka ta ce bisa kan matashi menene ya kamata a ce an ma matashi menene doka ta shimfiɗa to ta nan ne gwamnati za ta ga ta bi hanyoyi kaga an ce dole droit a l'éducation a sa mutum lakwalko droit a la santé a kiyaye lafiya shigo mhm. to da duwa duwa da wasu abu duka mhm. da ya kamata a ce mutum tun yana yaran shi ma ya kamata ya amfani da wa'annan to wannan abun eske ana amfani da su yanzu matasa mhm. me yasa ka ga matasan gari sun ce saboda gwamnati ta bar sa ido ta bar kulawa yanzu ba ruwan gwamnati kai shugaba ko ku masu rike da karaga ta iko duk ɗiyanku na ƙasashen waje kun tura su yi karatu su yi ilimi wannan da ke ƙarƙashin naku ba ruwanku ba ɗiyanku ba ne ba ɗiyanku ba ne kenan ba ku damu da su ba kenan mafita sai kun dawo yayin da ku kula da wa'annan ɗiyan naku ku kula da wa'anga wa'anda ke diba ba ɗiyanku ba ne ɗiyan wasu ne amma ɗiyanku ne ku kula ku maido hankali akwai kuma wata mafita ta biyu mu 'yan jarida yau an ce mu ne catherine pouvoir ko yau mun hita catherine pouvoir ma troisième pouvoir ne dan ka a ce mu ne na farko saboda in mun gyara ka gyara in mun bata ka ka bato jarida koko to kenan yan jarida ya kamata su ma su kama bisa maido hankalin shugabanni su kula da matasa muna da kayan aiki muna da baki na magana al'umma na sauraron mu su ma shugabannin suna jin tsoron mu kenan tare da mu ya kamata mu tilasta musu su komo hanya ta kirki domin su kula da wa'annan matasa dan jarida shi ke da mikro shi ke da magana shi ake saurari yau in ya so abu ya canza sai ya canza shi ne na ma dan jarida in ya bata ka ka bata in ya gyara ka ka gyaru to mu ma ya kamata mu taka wannan rawa ta kawo canji don ma'aikatan ga su samu mafita. Malam Aliyu kamar shin ka taɓa samun wata kulawa daga ɓangaren gwamnati tun bayan da ta dakatar da wannan safar ta bakin haure da a cikin ta ne kake samu kana ka na da kullum a kula ta ɗaya da rana ma kai ni a ambaci suna na ma ba a taɓa ambata ba mhm. eh amma abin da zani gaya muka zani dan komawa baya mhm. tunda yanzu ai muna neman mafita ne mhm. to ni za koma bisa ga ciwon da yanzu muke tare da shi da abin da muka sani jihar agadas in ka ji an ce an yi tari a hanya ka ji kishin kan cewa kamar ana cikin wani yanayi na tawaye to yanzu yanayin da muke ciki babu tawaye ko guda kowa ya dawo cikin gari amma ba yiwuwa ka ji an yi sati guda in kana sauraron labaru ba ka ji an ce an yi tari a hanya ba kuma yanzu ya ka inda yake tari a hanya ba wai sai can cikin daji ba kusan gari ake yin shi kuma yanzu cikin gari yanzu baka isa ka ajiye moto ba kuma dimmi ya kawo wannan abun lalacewa matasa da babu aikin da za an raba su da aikin su kuma ba a ba su wani aiki ba yanzu ya kai inda yake kai ran nan can gabastin gari abin da aka shaida mana da bindiga aka zo aka shiga cikin gari aka gwada bindiga aka saci moto moto aka ɗauka ba kuɗi aka nema ba moto ne aka zo cikin gari aka gwada bindiga aka ɗauke shi to wani lalaci ya kai wanga kenan dole ne a mai da hankali bisa ga matasan nan saboda duk yanzu ya waɗanda ke waɗannan sace-sacen tsoho ba iya yanzu saboda tsoho ba iya gudu tsoho ba iya aiki da bindiga kenan matasan nan su ne da har yanzu sai an zo an kula da su sai an nemi musu abin da yake ya fi wannan safarar bakin dan a basu abin da yake bai kai ga safarar bakin ba an ce su koma kenan kenan shi kan shi gwamnatin sai na dawo bisa waccan magana ta baya samu yadda yake so ba wagga dokar an ɗauke ta amma za ta zama ƙwarya ƙwarya saboda dole ne wani lokaci shi kan shi gwamnatin sai dai ya rufe ido saboda abin zai fi karfin shi saboda in na hana ka abu dole a in samu maka wani abu wanda yake shi ne madadin wannan abu tun da dama yauni ne bisa ga gwamnati ni gaskiya abin da nake gani mafita matasan nan a nemo musu sana'o'i waɗanda yake dama suna bisa waɗannan sana'o'i waɗanda yake ba su iya sana'o'in ba kuma sai a ja su saboda yau kasuwanci ai ba wani abu ne wanda yake maji ba ne dan lokaci kaɗan ne za a gwaggwada maka abin ga in ka so shi ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi kenan wannan baya da ma wata matsala bisa ga kama a ce a koya mutum sana'a hannu to kuma wanda yake dama yana da sana'a hannu a tallafa mai bisa ita bisa wannan sana'a yanzu yau a garin agadas kaga duk wata rayuwa da ka sani ta garin agadas tana tahiya da wagga safarar baki saboda yau in a ce ma baka misali ko ɗinki kake lokacin da ake wanga tahe-tahen kai ma kana samun abin da kake samu in dafuwa abinci kake kana samun abin da kake samu in wani ake ce mishi taksi kake ko kabu-kabu taksi yanzu sun mutu ma babu su yanzu garin agadas duk wannan safarar ce duk wannan abin shine musabbabin da ya kawo komi ya koma baya malam bishiyar alhaji sani yanzu safar bakin haure an dakatar da ita ne a shekara ta biyu da shida kusan shekaru shida zuwa biyar kenan shin shekarun ga biyar da aka kwashe ba tare da safar bakin haure ba mini ne kuke yi a matsayin ku na matasa to a matsayin mu na matasa gaskiya tun da aka dakatar da wannan haraka kusan a yanzu zaman da muke gaskiya ba kama cewa ga aikinka mutunan da ya saba samun abu daidai bakin gwargwado yana rufa ma kan shi asiri yana da sana'a shi tsayayya wadda yake tana dangantaka da wannan aiki na haraka bakin haure mhm. yau kuma yi gari an dakile ta masu sauraro makon gobe za mu kawo bita daga wani darasin a madadin muryar amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin ni na suru adamu hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa allah ya kai mu wani makon wassalamu alaikum